An haifi Muhammad Rabi Musa da aka fi sani da Rabi Musa Kwankwaso shekaru 67 da suka shuɗe a garin Kwankwaso na ƙaramar hukumar Madobi a jihar Kano, Najeriya. Ya halarci ƙaramar makarantar firamare ta Kwankwaso da babbar firamare a garin Gwarzo, sai makarantar koyon sana'o'i ta Wudil, kana daga bisani ya wuce kwalejin koyon sana'o'i da ƙere-ƙere ta Kano wato Kano Technical College inda bayan kammalawa ya tafi kwalejin fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic inda ya samu karama da babbar diploma. Sanata Rabi Musa Kwankwaso ya kammala karatun digiri na biyu a kan fasahar injiniyan samar da ruwa a jami'ar Laborog da ke ƙasar Birtaniya a shekarar 1985. Kana a bara ne kammala karatun digiri na uku wato digirin digirgir da ake cewa PhD a jami'ar Sharda ta ƙasar India. Ya yi aiki a kamfanin Reka mallakar gwamnatin Kano tsawon shekaru goma sha bakwai. Kana daga bisani ya shiga harkokin siyasa a shekarar al'aitara tara da casa'in da ɗaya har ma ya zama ɗan majalisar wakilai ta Najeriya. Honorable Habibu Hassan El Yakub tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Kano ne da suka fito larji guda da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Da yayansa muka yi a Kura Central Primary School shi ya fara a kwankwasa ne daga nan ya tafi gwarzo boarding primary school hudu daga nan ya tafi wajen craft school lokacin hutu mukan haɗu ni kuma ina beach teacher training college daga sanin mu na wannan lokaci shi jagora injiniya dr abi musa kwankwaso mutum ne za mu iya cewa na farko tun yana yaro na tsatsi kuma mutum ne mai tattali don ko da muna yara baya kashe kuɗi bargade to tun daga wannan lokaci muka fara ganin alamu na natsuwa da alamu na shugabanci a shekarar 1999 ne aka zaɓi dr rabi musa kwankwaso a matsayin gwamnan kano a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp honorable isyaku ibrahim kunya na cikin hadiman gwamnan da suka yi aiki kudda da a gidan gwamnati. A shi kansa harkar gwamnatin mutum ne haziƙin gaske wannan hasganci nasa ya sa yi ta zuwa da programs daban-daban daban-daban wanda babu wata gwamnatin da ta taba bujiro shi a wancan lokaci misali wani tsari na crc wannan crc din su aka ba dama na kowace local gama su aiwatar da waɗansu programs na gwamnati domin ci gaban ita wannan local gama misali a wannan crc aka kawo ciyar da yara a makarantun primary school aka kawo ɗinkawa yara uniform a makarantun primary gabanin ya zama gwamna tun yana ma'aikacin gwamnati dr rabi musa kwankwaso ya fara nuna kishin al'ummar yankin da ya fito in ji honorable habibu hassan el yakub mun kafa kungiyar ɗalibai da kuma ma'aikatan gwamnati na tsallaken hayin kogi wanda shi ya shugabance ta kuma makasudin kafa wannan kungiya domin tun muna gundumar ranar muna da karancin abubuwan jin daɗi a tsallaken hayan kogi wanda ita ta haifar da karamar hukumar madobi ya za mu wa da mutanenmu titi ya za mu samu musu da ruwan sha ya za mu samu musu da makarantu da dai makamantansu su muka kafa kungiya ya zama to ya shugabance ta muke zama daga wannan gari zuwa wancan gari masu kula da lamuran mulki da harkokin demokradiyya a Kano sun lura cewa an samu bambanci da yadda Rabiu Musa Kwankwaso ya gudanar da gwamnatinsa ta farko da ta biyu a jihar Kano. To amma Honorable Isyaku Ibrahim Kunya ya fayyace dalilan hakan. Sabon kwankwason da ma masu faɗi sun faɗi shine watakil wancan karan abubuwa da yawa sun faru waɗansu sun kawo tannaki da yawa da yawa da yawa a wancan lokaci to kaga tun da ya koyi darasi a nan in ya dawo ba zai sake daya maimaita wancan kuskuren da ya ba a yanzu dai Dr. Rabi Musa Kwankwaso na cikin jerin mutanen da ke takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar NNPP a zaben da za a yi watan gobe na Fabrairu. Kuma Honorable Umar Haruna Doguwa, shugaban reshen jihar Kano na jam'iyyar, ya yi ƙarin haske a kan dalilan Kwankwaso na yin wannan takara. Ya yi aikin gwamnati ya yi majalisar tare ya yi shugabanci a ciki ya yi executive position wato gwamna ya yi ambassadorial position ya yi ministerial position so yana da experience da gogewar da idan an bashi in Allah ya da za a samu nasara a Najeriya amma bayan wannan kuma shine kishin al'umma da kishin kasar daga lokacin da ya zama gwamnan Kano a shekarar 1999 zuwa yanzu Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya yi magoya baya da ɗaliban siyasa da dama ko da yake wasu daga ciki ba sa tare a yanzu Alhaji Umar Labaran Ɗanga mai lakabin sheshin kwankwasiya na cikin tsaffin ɗalibansa na ƙud da ƙud a siyasa. Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso mutum ne wanda yake ƙoƙarin koya wa mutane siyasa ba tare da bambanci ba ko daga ina ka fito babu ruwansa in kana tare da shi zai koya maka ko mutum ne wanda yake ƙoƙarin kiyaye karya in yi alkawari kuma yakan ƙoƙarin cikawa rauninsa ne cewa bai fiye karɓan shawara ba kuma mutum ne mai son kansa ba ya so ya ga wani ya fi shi yana son kowa ya zama a ƙarƙashinsa kowa ya zama yaransa sai sa za ka ga dalilin da ya sa duk wanda ka ga yana tare da shi to in kuma ya girma ba zai iya ci gaba da zama da shi ba. Dr. Rabi Musa Kwankwaso wanda yanzu haka ke da mata da 'ya'ya A baya-bayan nan ya ziyarci cibiyar Chatham House da ke birnin London, inda ya gabatar da lacca, har ma ya ƙara nanata manufofi da tsare-tsaren da zai aiwatar muddin ya zama shugaban Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.